tarihin rayuwa da wasiyar mai martaba sarkin dutse dr nuhu muhammad sanusi ya yi mulki daga shekara 1995 zuwa shekara ta 2023 rambo don tausayinka dukkan su ali su zama sa saukiya rambo saka umburinsa mai raudatun nabi Allah ya yi wa sarkin dutse Nuhu Muhammad Sanusi rasuwa sarki ya rasu ne ranar talata a Abuja bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya kuma ya rasu yana da shekara saba'in da tara. kafin rasuwarsa sarki ya taɓa zama uban jami'ar jihar Sokoto wato Sokoto State University Haka zalika, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika saƙon ta'aziyar rasuwar sarkin inda ya bayyana alhininsa game da rasuwar Dr. Nuhu Muhammad Sanusi, sarkin dutse a jihar Jigawa. A cikin saƙon ta'aziyar da mai taimaka masa kan harkan yada labarai, Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Talata a Abuja. Shugaban ƙasar ya ce, marigayin yana ɗaya daga cikin shugabannin arewacin Najeriya na wannan zamani. Shugaban ya yi nuni da cewa an ɗauki sarki a matsayin jagora sannan abin koyi a duniya wajen ci gaban rayuwa kuma mai fafutukan kare gandun daji da korayen halittu. Yayin da yake bayyana alhinin rasuwar sarkin, Buhari ya ce ya taimaka matuƙa wajen ci gaban garin dutse cikin shekaru kusan talatin da ya yana kan karagan mulkinsa. An bayyana shi a matsayin mutum ne wanda kowa ke so, Buhari ya aike da ta'aziyar ga masarautar dutse, gwamnati da al'ummar jihar Jigawa bisa wannan babban rashi da aka yi. Tarihin Sarkin Dutse marigayi mai martaba Alhaji Dr. Nuhu Muhammad Sanusi CFR. Mai martaba Sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi CFR mutum ne mai ilimin addini da na zamani ɗan kasuwa kuma mai son kyautata wa jama'arsa. Yana da jajircewa wajen ganin ai aikata gaskiya a dukkan rayuwa. Mutum ne mai son tafiye-tafiye. Mai martaba sarki Nuhu Muhammad Sanusi ya taɓa rubuta littafi da hannunsa mai suna The Days in My Life. wanda yana nan a ɗakin tarihi da sauran wajen adana littattafai masu mahimmanci. An haifi mai martaba sarki Nuhu Muhammad Sanusi ranar Juma'a biyar ga watan Junairun biyar wanda ya yi daidai da shirin ga watan Muharram na shekarar Hijira ta alif da hudu a garin 'yar Daga wannan gari na 'yar gaba ana iya hango duwatsun garin dutse, fadar masarautar dutse, sunan mahaifiyarsa Fatsimatu. wacce take ita ce babbar matar mahaifin mai martaba sarki. Mai martaba sarki Nuhu Muhammad Sanusi ya yi makarantar Alkur'ani a lokacin yana da shekara hudu a rayuwarsa cikin wannan ƙauyen. Ya fara da koyon haruffan larabci cikin yaren fulatanci kafin daga nan ya koma harshen Hausa. Bayan ya kammala sai ya kama haddar gajerun surorin Alkur'ani mai girma da koyon rubutun Alkur'ani akan allo. daga bisani ya shiga makarantar elementary a ranar ɗaya ga watan afrilun shekara alif dubu da da da tara hamsin biyu, sannan ya shiga ajin sharan fagen shiga firamare wato pre-primary class tare da wasu yara maza guda goma sha shida da mata guda bakwai wayanda aka zazzabo daga wasu ƙauyuka na yankin dutse Mai martaba sarki ya gama wannan makaranta a shekara 1956. Daga nan kuma sai babban primary senior primary school da ke birnin kudu. Daga 1957 zuwa 1959. Bayan kammala karatunsa a wannan makaranta, sai ya wuce zuwa ƙaramar makarantar sakandare inda ya samu zuwa gwarzo a shekarar 1960 zuwa alif dubu ɗaya da ɗari Ya kammala karatunsa na kwalejin horar da malamai wato Teachers College daga alif dubu zuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara a garin Kano. Daga nan kuma sai babbar kwalejin horar da malamai wato Advanced Teachers College da ke Kano daga alif dubu ɗaya da ɗari zuwa alif dubu ɗaya da ɗari bayan kammala wannan makaranta mai martaba sarki ya samu nasarar zuwa jami'ar da ke kasar amurka inda ya samu digiri a fannin kuɗi wato digiri in finance daga shekarar 1971 zuwa 1974 ya kuma yi karatu a jami'ar brantford da ke kasar ingila a shekarar 1977 ya samu gogewa da gogayyar aiki bayan kammala karatunsa da ya yi. Mai martaba sarki ya yi ayyuka a gurare da dama. Daga ciki akwai inda ya koyar a makarantar Kano Staff Development Center, sai kuma Jami'ar Bayero a matsayin babban lecturer, wato senior lecturer. Sai kuma hukumar Alda a matsayin jami'in kasuwanci, wato marketing manager. Sai kuma New Nigerian Development Company

zuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar a zamanin mulkin soja na shugaba Muhammadu Buhari. Ya kuma yi aiki da kamfanin Isiyaka Rabi'u, wato Isiyaku Rabi'u Group of Companies, tun daga shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da shida zuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da tisa'in da biyar. Sai ya koma mai cin gashin kansa, sannan ya halarci taron yin dokoki wato Constitutional Conference daga alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da takwas zuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da tara. Tun kafin zamowarsa sarkin dutse, mai martaba sarki ya riƙe mukamin babban ɗan majalisar sarki, mukamin da gwamna Ali Sa'adu birnin Kudu ya yi masa a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu, wanda aka tabbatar da shi a ranar goma sha bakwai ga watan Mayu na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu. bayan rasuwar mahaifinsa a ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba na shekarar 1995. Gwamnan jihar Jigawa na wannan lokaci, wato Kanal Ibrahim Aliyu, ya tabbatar da shi a matsayin sabon sarkin dutse. Allah ya yi wa sarkin dutse Nuhu Muhammad Sanusi rasuwa ranar 31 ga watan Junairun shekarar 2023 yana da shekaru 79 a duniya sarkin ya rasu. Ya rasu ne a Abuja bayan ya yi fama da jinya. An yi jana'izarsa a yau ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2023 a babban filin masallacin Idi da ke cikin garin dutse an yi jana'izarsa tare da dubban al'ummar jihar jigawa da kuma na sassan ƙasar nan shugabanni da 'yan siyasa da kuma sarakunan ƙasar nan cikinsu akwai mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa muhammad namadi sambo da tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido tare da mai girma gwamnan jihar sokoto Tambuwal da mai girma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar da ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa a jam'iyyar PDP wato Mustapha Sula Lamido da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar da kuma mai martaba sarkin Zazzau ambasado Nuhu Bammali da sauran 'yan siyasa da sarakuna da ke faɗin ƙasar nan. Kafin rasuwarsa, mai martaba sarki ya bar wasiya akan idan Allah ya yi masa rasuwa kada a kai shi makabartan da ake binne sarakai da manyan mutane ya ce ya fi so a binne shi a inda ake binne talakawa 'yan uwansa sannan bayan binne shi kada a yi wa kabarinsa kwalliya ko wani ado ya ce a bar kabarinsa kamar yadda ake barin na sauran talakawa kuma kada a yi wata alama da zai nuna sarki ne shi ya ce a yi masa sutura kamar yadda ake yi wa talakawa kuma kada a ƙara wani abu face kamar yadda sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Ya ba da wannan wasiya ce shekaru goma sha uku kafin rasuwarsa. Allah ya gafarta wa mai martaba sarkin dutse, Allah ya sada shi da rahamarsa, amin.